اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون a lokacin da ɗan uwansa a nasaba Lot ya ce da su ba za ku kiyaye dokokin Allah ba ta hanyar barin shirka da shi don tsoronsa